bayan ya shi ma zan ci gaba. Dala bari shiga daki. me kenan Ka sai sai ka aure tuko wa amma matan ka tare na maka wayo tare na wayo. ka mu ka ka ka ka ka sa abun da yake ciki amma kai ma da farin jamun ka wai a ce na mace ba na mace ta dinga rena maka wayo ne a haba wannan abun kunya ne mana ai ina ga maka wallahi wallahi ina raba ka da ni na ga maka Abun da kai min eh. na sama zai rama min kuma har yanzu wai matan ka wata rana sai ta hada ka dubuli ba Kariya ne ba ta hana ka Kariya ne kai ma shi kenan baba ka gode wa Allah wace wannan ah, ah, ba ji rigima bane wallahi han ko da garin nan kap na san ma ba zan tsira ba ba mutum ma da hana ma na da biya maka dan ban da a dai da na san ma ka ga ka ba da gaskiya wannan girki ya yi daɗi. Wallahi shi yasa kullum nake cewa Allah wa iyayenki albarka. Wallahi. Domin bakin ciki na a duniya shine abin da yunwa. Na baba. Ah, na baba. Yaro, ya gari, ya kokari. na akwai kirki, ya kokari. Lare, ya gida. wance a yawo kamar ni baki faɗin min ga inda zaki ba ko uwarki ta sani ta yaro ya mamanka ya babanka madalla lafiya kalau sannu ba yanzu ma na dawo <laughs> ka same ni na? a ah, haba baba ba da ma nagode nagode na eh? za a zubo maka yanzu da zubo ah, maka nagode baba ko shi an kuma go ah, wallahi mun kare aya mm. wannan kaji Baba, baba dama shi sai ya wuri. Kai, a ah, ah, ah, to, za ku yi aure? Ke kina ganin, kai kana ganin tama? Allah ya da. Ta yi maka? Ta yi ma cikin Lare, laraba, ya miki. Kuma ki tabbatar za ki samu farin ciki da kwanciyar hankali idan kika aure shi? Kusa auren nan fa ba karamin abu bane ba abu ne wanda zaka shiga ka fita ba. Haka ne baba. Ko ba gaskiya ba. Haka ne baba. Saboda haka idan haka ne Allah muku albarka. Amin baba. Allah kuma zai muku albarka inda muke zaune lafiya da uwarki. Ka za ku zauna lafiya da shi. Amin Saboda haka, saboda san da cewa da gaske ne. Gaskiya. Ka je ka ce wa mahaifinka ya zo ya same ni. Mai magana. Idan aka gama magana, ai mu ba abin da za mu ce hidi Allah ya sa albarka. Haka ne baba. Aure ta Allah ce. Ko ba gaskiya ba. Madalla. Allah kai mu ranar. Amin. ba damuwa. Tun ba aure ba kun fara yanka maka. yasa ban na jawo ki gefe in ba wannan bazan skeleton ba fa wai nin da na ta aina shi tuntuni ya ja ɗauka wani mummunan yarinya wai na sai aure duk da so da ina yi mai wallahi in gaya miki irin haushi da ina ji a zuciya na yanzu nan ko da ma na da da zai yi ma kashe wannan yarinya da na kashe ta samu hanya eh, in aure shi ni na shawaran da zan ba baki hakuri zaki wani da hakuri hakuri zaki hmm. soyayya fa yake yi fa wani da so soyayya ce so wani da soyayya dan la kake mun magana to ni bana son shi ne wai ki ce mu soyayya wani da fazan soyayya da ce zan ya ma abu da zan kashe yariya nan da na kashe ta samu wurin aure shi ga miki zai yi miki komai da na son shi ana wa gane yawa to Allah ya wani hakuri wani hakuri in ki fara fi shi nan yanzu zaki zo ki yi abun da bai kamata ba ki ce zaki mata magani fa dama ki ba ki da dadi ba da shawara tana ki bani hanya wuce wani abokin ne ni yanzu in ba ta shawara su nan zama abokin fada kuma ya hakuri sanu da zo aboki hayya dan kwari eh sanu kuma ka bude shago ne ah! ka sani kai aminin mu ne sosai dalili da yasa je jana mu ce to bari mu ka maka wannan sai ka dan yi manage da shi saboda ka sha tukuna muna da bayani da za mu yi a kaya ka fara da wannan ma ba laifi fearless <laughs> ka fara da shi eh, eh. <laughs> kada ka da kurba <laughs> eh. ban kyau din kana yi irin na turawa ba da yi mutuwa ne ka je gidan mutuwa ka kwashe ba dai mm. halishi birinka goro to yaro mu ne eh, sekele sekele si tele to wono oh oh oh oh ka san yaro ya girma yaushe yaushe yaro yaushe yana kashi a gida maman tana dukan shi ba naukin ma aya ya kasa ni turawa ya ce ha ta kula me yake nan lokacin na gudu mana oh oh oh, oh. <laughs> da mu da mu je makaranta mu je ne a ture shi amma mu turawa yana cikin kidney namu ne ina duka to the boy where she go she go don kuro don kuro kaga ni mu na tun da muna university of kakuri da kai turawa yana gagare ka yi gare je kawai ni ni kan ni kan dan doka lokacin nan cram eh. kafin fada na cramming aure ki dinga barin ta tana huta na. Kai dama kai ka bata barin gindi. Sai ki sa soyayyen da take da shi. Kai ka bata barin gindi ka duba gidana. Mama. Wanda akwai badaki na? To ki dan ba ka. Ina magana kana magana. A yaushe aka yi auren? Sai ki sa soyayyen da take da shi ga ni ke ki sa mama soyayyen ya rabu. Ni mama. Ni na bai so wannan yarinyan ba. Sannan ya faɗa, ya ce ba a wannan yarinyan gidan. Uban kai na ce sai ba. A haka, yarinya ba tarbiyya. Mama ki na mana. Yarinya ba tarbiyya. To mama kina ce ba ka iya wani abu ne ke mutu Eh mama. Ali ba ka magana Ali ba ka magana. Ba ka yi mata magana ba ka sai ka magana. Ba ka yi mata magana. Ya dadi. Uta fai dadi. Ko Kai musu bibi, kai musu bibi, ka shuba. kuma mama wanda ga haka haka haka tabita Allah da akwai sauran biyar da ne idan sa maka ka ci wallahi ga wannan kwata ta goma eh, mama wannan mama wannan shi ma ba ja dauko mun jarabar da irin wannan ba ai tun farko ba wai na so kuma kaga kashi kashi kashi

akan matan na wannan ake a gida mama ma ya da ba zaman lafiya so ni na kuma kuma da ya yi sanyi sosai duk wani dan gistan da ya takura kin na su yi abubuwa ala ku zan da sai dai sawar wa su zan mu ban ku ke na go dai ma dai o Well, that's a guy. That's a guy. kin zo kin wani zauna kin zauna har ina magana kina sa baki ina gidan ku ba tarbiya aka koya miki ba karfan zai iska zo ki zauna fito ki zauna mai sa kika gudu ni tana ni lalle miki shara ki ganda zan miki shara dan uwa ki karfan za ko gidan ku da ba gado A tun farko ba wani so a aure ki ba tun farko na faɗa na faɗa na faɗa na ce yarinya nan ba ta yi min ba aka ce sam ba ya gama gidan ya jan wani problem din da bai jan wani problem da haka ba bai faru ba karfan za ko ki zauna mai da uwai iska

mene kin nasu lagwe lagwe amma lafiya kuwa lafiya sha sha sha sha sha sha sha sha dama da wani ciwon ne ki eh, baki sani ba kina jin dan ciwon kai amma kina jin kamar sanyi sanyi da na'urar shi walau kina jin sanyi ko to to wannan shi dai mu ci asibiti wannan shi dai mu ci asibiti amma za ki iya za ki kiya hada ah, hada kiya mu ci asibiti wannan shi dai mu ci asibiti kike ni ba abin da zai dame ki ba abin da zai faru da ke a cikin suna yesu ordinary yesu yayi ordinary yesu ba ta fiya hankali abuwa lagwai oh lagwai

Abbiamo fatto quattro Ha giocato abbiamo fatto ancora, ancora, ma che tu con me lo ya da Mama ina ilimma. the sani mu asibiti muke dawowa. Lafiya kuwa? Eh mama ba komai. Eh shiga da ita cikin bayani. Eh Patrigato, oggi ho parlato di Patrigato. Ma... Ah, già, se gatto, ma quando è qui, anche gatto alla sviti. Don ta da gatto gatto. Kai ta la kai ma mutane shiru. Ah, ka kame ihu daga dawon ka dan me ne me za ka me ihu. Ihu me za ka me. To, a ci gatto Allah shi a ci gatto. Mama. Ina ne mama? To mama daga yau fa mama fa dan wani ya zama dan wani fa. Yanzu dawa na da kika gani na dawa yanzu na mama. Mun fito daga asibiti. Sannan asibitin da muka je alamu ya je nuna da cewa matana tana da ciki. To kin ga yadda matana tana da ciki ni ma na zama wani ga wani kenan. Kuma mama ina so in baki shawara. Kin ga matar nawa yanzu da tana da ciki. mama duk wani abin da zai kawo mata ta buga jiki ta yi zufa mama ki banta kan ki sa mata domin fa mama domin yaron nan da yana ciki fa mama <laughs> komai ba zan iya yi mishi fa domin yaron nan ya samu lafiya mama dan Allah na roke ki kada ki ba kara ba ma mata na wuya yawa shakwa shakwa ka dai ji magana da nazo da shi yanzu ya zama maka tilas ka guje matana ba na so ka dinga kusa da matana kuma idan jiki ya ji idan kun ya ji gangan jiki ya sira wallahi ta dalilin wannan abin sai na aikata abin da baka so ba amma aka tuba mama kina ji magana da na so da shi ma tuba gaba tuba a kiyaye dokoki na domin ba ni ba dan baba ba dan baba ba tuba ka aka ma tuba ka shagwa shagwa ma tuba ka je na shagwa shagwa shagwa shagwa shagwa shagwa shagwa shagwa ai ah, ah, ah, To na ji magana kamar gidanci. Na gode miki mama. Baba baba. An gaida baba. Baba baba. Dan baba. Baban yaro. <laughs> Mama le dukanki. Baby ya yi baby. Sannu mu gidanci. Na gode miki mama. Baby ya yi baby. Ikon Allah. Hmm. Ni kake gaya ma wannan magana. Mama ban faɗa miki. Ni za ka zo ka zauna a nan ka kalli fuska na kai min warning. Ka in kara sa matanka aiki saboda ta yi juna biyu. ya riga maka lokacin da na yi naku ban yi aiki ba. Ah, A'a lokacin da na yi naku na nake naku juna biyu ni ban yi aiki ba. Har za ka zo ka zauna ne na yanzu. Mama ni iyo na kana kallon iyo na kana min warning kan sa mata ka aiki saboda ta yi juna biyu. Ko? Ni mama kan dan baba ka zai komai. Ba laifin ka bane. Ma laifin ka bane. Uban ka ya ja min wannan abun. Hmm? Shi ya ba da dole ya daura maka gindin kan auren nan wasu an yi auren nan gashi ya gudu ya bani saboda ya ga wahala. Ya ma dawo ya same ni. Ya dawo ya same shi ya ja min wannan problem din. shi jan problem din da bai jan problem ba ai da wannan yare mata zo ba an yi ciki ni kake gaya ma kan bata aiki to na gode juna biyu ko Allah ya sauka da ita lafiya kuma juna biyu ma na san namiji ne a ciki to shike namiji kuwa. ko da wanne ne ba wanne ne ba wanne ba mm, haka ne Allah zai da ita lafiya amin in da ni haife ka har in kai jini na ne eh, wallahi yare na ka lafiya amin amin amma ni na kalle ido na kai mun wani ka zo ka zo na hakana ban ka zo ka dokoki dokokin da zarki muka wata mama ba dokoki bane kiyayewa ne ma ni kake ban doka ne ko baban ka zai da ai baban ka ne ya ja mun baban ka zai da ya same ni bebi ya yafi bebi dan na ko tuma daki dan kaje ka samu wannan abu ni ba kan dan baba ba kai talla kai ma ka tashi mun yanzu ba ni na sha karbin ka ba an yi ma magana din ni yaro ya kake ya gida haka bana ai kai dana ne yanzu da wannan da wannan da wannan Baba ya yi kokari. Lafiya kalau. Ya kokari. Lafiya kalau baba. Wallahi kuma ka sa'a dukan muna gida. Ayya ayya. Yi wallahi. Bani baba. Ya gida. Lafiya kalau. Ya kowa da kowa. ya. mamanka ya babanka. Ya ƴata kuma. <laughs> Ya Lafiya kalau baba. Na'am. Kai! Ka ce an sami rabo. Wallahi Allah ya ah! rabo. Babin ni! Ah, Babin ni! Ah! Musamman lazo zo zo! Labari ya shigo. Labari mai daɗi. Ina yi mama. Lafiya kalin mama. Yawwa. Sanu mama. Ya kuke? Lafiya kalin mama. Sanu mama. Yawwa. Wallahi. Albishirin ki. <laughs> Ki ce farasal. Goron farasalan. larai larai larai Allah maki albarka da yin da kike dana Allah maku albarka amin baba larai mun ko ya shiga mun gode Allah mun gode Allah larai mara ko ya shiga ya take lafiya kalu mama tana nan lafiya Kalu mama ba komai ba lafiya ta kalau kai mun gode Allah mun gode Allah mun gode ba ma a cikin ta ba ba wani matsala ba matsala ko Yau yau. wata matsala Allah da za ta sauka lafiya amin sai dai kokari a kiyaye to baba to baba eh. kuma Allah ya kai mu ko da jibi ne eh. bayan kwana biyu eh. zan sa ita mahaifiyar ta zo ta leka to baba ba ku da abin da na samu to kokari a a kawo muku to na san yanzu ba komai za ta dinga ci ai baba na gode mama ke ma na gode mama da hawa ka gaishe mu ita ka gaishe ta ku ya kuri ce wani kai hamba hamba je je je to na gode baba na gode Allah maka amin amin Allah ga da baban ka su baba ga da dan gwai su baba ya ce mashi ina gaisuwa ga da mahaifiyarka ta mm. Mm. ah ai ina ga maki <laughs> yaron na yana shekara biyu da haihuwa zan mm. ɗauko shi kawai da shi gida. Ka gani na samu miji kusa da gida. Eh haka dai haka dai za ce haka dai za ce. Ai ni yanda nake so. Mm. Kakan shi din na masifafiyar matan nan. Mm. Wallahi ya kamata kawai yarinyar nan na cika kwana kaza mm. mu kawo ta gidan ta haihu sai mu yi mata wankan jego kafin mu mai ah, ta dai haihu a gidan shi sai dai mu dauko ah, ta ki mata wankan jego daga nan ma kawai sai mu ga abin da za a yi ko ba gaskiya ba ana da matan nan ta ta gaba ta zo ta lallace mai abin da zai faru wallahi ba abin da zai faru a addu'o'in mu na tare da ita gaskiya ita ma ta bi a hankali saboda laran nan kaman ta ma

Au! Ba ban da ce. Eh, me nake gani? Shi kenan jaba ta sa baki, jaba ta sa baki. Yamana! Wuta shafe, ni ba ta shafe ne ba fa. Ni ga hajiya. Aiki dan ta yi. Me nake gani? Ina ruwan ku ya. Ka an ji kunya wallahi. Au. An ji kunya miji an masu na magana kai shakwashakwa ka zo ka sa a Ai ji kunya yi shara malam. Ai shara ai shara. Ai ku sai da ku ta shafa ni ba bin da shafa. Ni hajiya an ji kunya. Ni ba ka ni ba ka dan baba ba ko me sai na mishi ba. A share a share a share a ci gaba da yi ji kunya. Dan baba wai na. Dan baba wai na gaisuwa.

Miji ga agro wasu agro na suka yi shara. Kai shako shako. Masu na magana. Miji hajiya ya shara. A ci gaba da shara A ah, ci gaba da shara. Mai gida don baba wai ka sannu Dan eh, eh, eh, baba, dan na <laughs> an sama. Na an sama dan baba. Allah ya sa drama. Wurin ba.

ba wani matsala ko ba wani matsala baby baby eh, shakwa-shakwa kai ba ka fatin idan na tashi magana mama sai kiri wannan shakwa-shakwa tana hajiya a ci gaba da aiki mijin hajiya a ci gaba da aiki Ajiya mijin wani ne. Dan eh, gidan wahala. I don't care. Dan gidan wahala. Baby na na san dan baba na ne yana ta jin daɗi baba na ta aiki. Share share share. Share, ka abu ya mun. Ki kara yin ciki gobe. In yi kayan wannan ki ciki. Dama gidana ba a share waya za sa waki. <laughs> Dan yi ita da fa nike yi mata ba. Ba dan ku ba dan yi ne. Dan ba ba da. A zauna ya wuri a karora a tuwa. Dalla ka tashi ma. Dalla ka tashi wani mutum hajiya. Hauwa. Karamshi. in kuwa ka raba. Kai ma. Ka tura ka ka mu ga. Allah kuwa. A ga ma ce gaba to. Sosai. a ah, ce gaba. Aina, aina, an ji kunya. kuma eh. mama ma wai wannan mutum ya fi mun na yi aure shi yayi ne ya fi ka ciki din shi yayi shi yayi ba zan shara ba ce ah, ko shiga daga ciki ba ruwan ka ba zan shiga ba ina ruwan ka shiga da shi waje ni dai na zama wani ga wani an kunya ga wanke wanke ga shara ga wanki ah, ka an ji kunya mijin hajiya ni ba ta shafe ni Allah fi ka mata na ta yi ne kana shara wanke wanke kai ne wanki kai ne komai kai ne ka mijin hajiya an ji kunya an ji kunya Allah kiyaye na kai lallace Aure wani yayi. Eh. Baba, wallahi akan dan baba, na ma mai nan da sauri ba. Wannan nan da ta fita ta ki gyara gadon nan ki ci gaba da bacin na zuwa ina zuwa gama wance-wancen nan gama mishi wannan wancin nan Tunda kina da ciki ai dole ne in ga wanke maki fatari. Dan ga wanki maki zani. Dan ga wanki matan nawa. In ta zo kuma in ta iskancin ta ba in na wanke mata nan bai bushe yau ba yau akwai masifan a wancin nan dan wancin nan bai bushe ba akwai masifa eh, dan ba ya ce eh, ina kare ma zan je siya mata a galba siya mata sauran ababe wai dan baba ya ce da yamma mata na wai ya wai ta yi wanke wanke wai ta ji kamar za ta yi amai na ce mata fata huta Allah kuma yau dole ta ce min dan mai wanke wanke da kaina ba wai in ta ji wani sabulu wai sabulu zai sa ta wannan abu ɗan ai sai na me shi wannan abin ya fita domin tana ci abinci kada ta yi min amai domin fata abin da zai sa ta ci abinci tana amai ba na so domin dan ba ba nan nan dafa mata dankali wai ta ci dankali ga dankali na ko ta ba mata ji ba wai dan ba ba ya cin dankali kuma ita ta ce mata dankali kare mata dankali kuma ta ce ba baba ya ce baya cin dankali. Ya ai gara ma fara da wanne. Dan baba ba wai ita kawai yau tana so a saya mata kwai kuma dole ne yi faskare domin mata nan ta ce nan ta ce ta je ta yi wannan faskare he he ci dan baba ya fita kuma gashi ba na so dan baba ya fita ai dole yi wannan faskaren kuma faskare dole ne yi dan da ba na so abin da zai sa ma mata na ta yi zuba kamar wannan baya ci wallahi kamar wannan baya ci Dan baba kada ka damu ka samu baba. Mai gida! Mene? Kina zo ki ci nama? Wani irin nama? Wani irin nama? irin Nama zo bo ma so ba wallahi ne dan baba ne. Cikin ne yana so ba. Amma na daji fa. Na daji. Mm. Oh, wo oh, ko oh! Na ce ko ke ka can ka mace mutum ne sai na ka mace. A'a, ba na so. To to za ka mace. Naman kin ta zomo mm. na daji. Wayo wayo na ce ya wuwu. Ah, ki hakuri na ce ya wuwu. Aha. mata na ta yi kira dole an sa mata dan baba na ciki ya yi kira dole an sa mata na ce da mu ake dawo da mu ake zuwa amma ba ni da kayan aiki je na je na je na aro kayan aiki wallahi na ce ya gugu na ce duk wanda ya an aliki wuta da gugu na ce dole in je babu Bawshe, bawshe, ah, ah, zo mana. Baushe baushe. Ka ce da kai ake zuwa da kai ake dawowa. Haka ne haka ne. Baushe baushe. Haka ne. Ina za ka dama gidanka nake so tafi ai. Ka gani yanzu. Eh eh. Hakan na. Haka ne. Haka ne. Ina neman faruta ne zan hada Baushe ka san da cewa a garin nan da ya gabaki daya. Eh. Dan ana neman kaya ne sai kai. Baushe matan nawa ne tana da ciki. Kuma ta ce tana son shiga dajin zan kawo mata zomo. Kuma ka san bani da kayan aikin nan. Gashi na majiya jiya har namomi daji suna zuwa kuma na wannan gama. To yanzu yanzu ina so ka je ka kai min aro kayan na gode ka je ka jira ni ba mu saka ko bari jin dawo ina na gidan ka in ka ji shi wuce kai ne in ka ji a kai ne Baushe, ina gidan ka ina jiran ka. Ka jira ni. Na gode Baushe. Baushe Baushe, to dan Allah je ka da sauri. Ba damuwa. Bari je gidan ka jira ka. In ka ji tashau. In ka ji shi wuce. Baushe Baushe. Allah. Kar ka bari. Na gode maka. Bari je gidan ka zan jira ka. Ka jira ni bari jan jin sai. Dan ka yi Ka yi sauri Ka yi sauri Na gode baushe. Yawwa.